This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha bakwai da mitoci ishirin da biyar da sittin. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM nomad da kuma niyya FM a birnin Kwanni. hakanan ana iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da ibrahim ka garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin koshin lahiya To kai tsaye bayan labaran duniya muna tare da rahotanni hudu daga Najeriya, ɗaya daga Kano game da matakin da gwamnatin jihar take shirin ɗauka game da hukumar zaben ƙasar Najeriya wato INEC idan bata ƙara lokacin rajistar masu zaɓe ba. A jihar Adamawa wasu 'yan majalisar dokoki 23 'yan PDP suna barazanar komawa jam'iyyar adawa ta APC. A jihar Naija kuma duk da adawar masu adawa ɗan gaban goshin gwamna Ma'azu Aliyu Babangida ya bayyana aniyar shi ta tsayawa takarar gwamnan jihar. Sannan a jihar Borno gwamna Kashim Shatima ya ƙaddamar da shirin tallafa ma mabukata da kayan abinci. bayan kun gama jin rahotanni sai ku shakata da waƙar rike maza gona ta marigayi dan anace sannan muhammad salisu rabiu ya biyo ba da sharhin jaridan hausa kamar kullum kuma za mu karasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran Shugaba Barack Obama ya yi shelar yin wata gawurtacciyar kwaskwarima bangaren shige da fice na ƙasar yana mai bayyana shirin da cewa mataki ne na tsaka-tsaki wanda ba ahuwa ce barkatai ba kuma ba ta korar ɗimbin mutane ba ne wanda hakan ba mai yiwuwa ba ne ma. Shugaban ya zayyana matakan da ya ɗauka bisa ga ikonsa na shugaban ƙasa a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin ga Amurkawa da daren jiya Alhamis. inda ya yi gaban kansa banda majalisar tarayyar ƙasar ya kuma kuhular da 'yan jam'iyyar republican waɗanda a da suka ce za su hana shi mr obama ya ce kowa ya dai san cewa ɓangaren shige da ficen amurka ya su kurkuce da daɗewa ya ce baƙin hauren da suka yi fiye da shekaru biyar a amurka kuma suke da 'ya'ya amurkawa ko kuma masu takardun izinin zama daga yanzu za su iya zama a ƙasar na wucin gadi ba tare da tsoron yiwuwar a kore su ba Mr. Obama ya ce wannan zai sa irin waɗannan mutanen da suke su fito daga buya su kuma rika bin doka. 'Yan sanda sun kama mutane bakwai a Majalisar Tarayyar Najeriya a jiya Alhamis a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin hana kakakin Majalisar Wakilai Aminu Waziri tambuwar shiga ginin majalisar. mai magana da yawon hukumar 'yan sandan najeriya emmanuel ojuku ya gaya ma murya amurka cewa 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ne lokacin da aka shiga hwahwatawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kakakin majalisar wakilan aminu waziri tambuwal su kimanin 200 'Yan majalisar suna kan taruwa ne domin yin muhawara a kan bukatar shugaba Gulag Jonathan ta neman tsawaita dokar ta ɓacin da aka kawa a jihohi uku na arewa maso gabashin ƙasar inda sojoji ke gwabzawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayi. 'Yan majalisar wakilan sun yanke shawarar cewa shugaba Jonathan ya ci gaba da yakar 'yan Boko Haram har sai lokacin da aka samu sukunin jiha ƙuri'u akan bukatar shi ta neman tsawaita dokar ta ɓacin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wani likita a Mali ya mutu sanadiyar cutar Ebola bayan da ya yi jinyar wani limamin da shi ma cutar ta Ebola ta hallaka shi. Wanda wannan adadin wannan wato da wannan adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar Ebola a wannan ƙasa ta yammacin Afirka suka haura zuwa bakwai. hukumar lafiya ta duniya who ta ce kusan dai wani limami ɗan shekaru saba'in da haihuwa wanda ya fito daga ƙasar gini ne ya kai cutar ta ebola zuwa ƙasar ta mali an kai limamin wani asibitin ba mako ranar 25 ga watan oktoba sannan ya mutu bayan kwanaki biyu hukumomin lafiya a kasar mali sun ce suna sa ido kan wasu mutane 338 masu nasaba da mace-mace shida da suka auku a kasar sanadiyar ebola A kasarinsu ana sa ido kansu kula yomin hukumar ta who ta faɗi jiya alhamis cewa mutane 118 da ke da alaƙa kai tsaye da mutane shidan da ebola ta hallaka sun cika kwanaki 21 na bullar ebola a jika ba tare da nuna wata alamar kamuwa da cutar ba ana samun ci gaba a ɓangarorin ayyukan yi da kuma kasuwar gidaje a nan amurka an samu sassabci a farashin kayayyaki sannan kuma tattalin arzikin ɗungurungum ya zaburo da niyyar miƙewa a cikin 'yan watanni masu zuwa wato baɗi da kuma shekara ta 2016 da yardar allah Wannan bayanin ne mamaye rahotannin tattalin arzikin da aka wallafa a jiya Alhamis. Yawan Amurka wanda ke cike takardun neman tallahin rashin aikin yi ya ɗan ragu zuwa jimillar 291 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Makonni goma kenan a jere da adadin ya kasance ƙasa da 300 kuma masana tattalin arziki sun ce wannan alama ce da ke nuna cewa mutane ƙalilan ne suka rasa ayyukan yi kuma ana ƙara samun ayyukan yi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta ce mai yiwuwa ta ɗauki matakin gurhanar da hukumar zaben Najeriya wato INEC a gaban kotu muddin hukumar ta zaɓe ta ki kara mako guda akan wa'adin aikin rajistar masu zaɓe a jihar ta Kano. Kamar dai da za ku ji daga bakin mataimakin gwamnan jihar ta Kano Dr. Abdullahi Ganduje a tattauna wasu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. abin da muke zato shine ba a san makamar aiki ba ba a tsaro shi yadda zai yi nasara ba kuma waɗansu ma suna cewa ko kuma an yi haka ne domin an ga muna da yawa ba a so kuma mai rijista da yawa saboda watakila ana ganin akwai irin yanayin zaɓen mu a nan kano kun yarda da irin wannan tunanin nan cewa kamar kafar ungul ake so a yi wa kano to yanzu dai idan sun kara mana lokaci a zo a yi rijista din nan to ba za mu rike wannan ra'ayin ba domin za mu ɗauka ne kawai rashin iya aiki ne amma idan suka jajirce ba su yi haka din ba to muna ganin kamar haka din ne ga kwamishinan hukumar zaɓe na INEC me gaya maka da ka kai masa takardar bukatar a ƙara lokaci ya gaya mana cewa zai mika takardar mu ga headquarters su a Abuja domin ƙarin lokaci ya fi ƙarfinsa amma idan ba su yi ba to za mu duba matakan da ya kamata mu dauka. amma wani zai ga kamar gwamnati ko jama'ar kano sun yi latti wajen bujiro da wannan bukatar kari ta la'akari da cewa tun farko dama an fara abin nan da matsaloli me yasa sai daga karshen ƙarshe kuka miƙa bukatar a ƙara. babu shakka wannan ba haka ba ne domin tun da farko mun yi mitin da su mun gaya musu waɗannan matsaloli to amma kuma kamar abin da ka sani saboda kai kukanmu da muka yi suka ƙara kwana biyu to mun ɗauka za a ci gaba da wannan ƙari har abubuwa su gyaru. Kaso nawa ne ya samu a bisa mutanen da ya kamata su cancanci wannan kati? Ai ko rabin ba su samu ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan mataimakin gwamnan Kano. A ranar Ladin da ta gabata ne kwamishinan hukumar zaɓe ta INEC mai lura da jihar Kano, Alhaji Abdullahi Umar Ɗanyaya ya sanar da ƙarin kwana biyu a kan wa'adin aikin ba da rijistar biyo bayan matsalolin da suka bai aikin. Sai dai jama'a na ci gaba da korafi kan rashin samun katin zaben lamarin da masu kula da al'amura ke ganin ya kamata hukumar zaɓe ta inec ta ci gaba da wannan aiki har sai lokacin da kowane ɗan najeriya wanda ya isa jefa ƙuri'a ya samu katin zaben malam bashir muhammad bashir wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum duk gabaran ɗaukar nauyin ganin an magance wannan al'amarin ya rataye ne akan gwamnatin tarayya domin hukumar zaben nan ta gwamnatin tarayya ce to idan gwamnatin tarayya ta ba da umarni cewa hukumar zaɓe ba ma ta kano ba a duk inda aka samu irin wannan matsalar domin kusan galibi matsalar nan iri ɗaya ce sai a ba da dama har ya zuwa lokacin da kowa zai yadda ya gamsu ya tabbatar da cewa idan zaɓe ya zo ba za a bar shi a waje ba ƙuri'an nan idan ka dube ta ma yau ta sa a zukatan mutane sun yarda da cewa kila ma ta yiwu idan baka da ƙuri'an nan me yiwa wani kinibi biya iya tasowa a ƙasar nan wanda za a ce idan dukkan wani baligi wanda isa jefa ƙuri'a baya da katin ƙuri'a to ba zai samu wani ta tagomashi daga gwamnati ba to kaga daga nan ma shi kanshi talaka ɗin da ake cewa ana ƙoƙarin ɗabbaka mulkin demokaradiyya don shi ya yarda cewa an mai sake da ruwa Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu haka dai wasu 'yan majalisar dokokin jihar Adamawa su 23 suna barazanar barin jam'iyyarsu ta PDP su canza sheƙa zuwa jam'iyyar adawa ta APC, hakan ko domin su nuna hushinsu da matakin rusa majalisar shugabannin jam'iyyar jihar ta Adamawa da uwar jam'iyyar tai daga Abuja. Sakataren yada labaran kakakin majalisar jihar ta Adamawa Solomon Kumanga ya tabbatar da labarin sannan ya yi ƙarin haske game da gaskiyar magana. Gaskiyar shine don saboda wasu mataki da jam'iyyar PDP suka ɗauka musamman bayan aka yi rusa majalisar pdp na adamawa su majalisar dokoki na jiha sun yi barazanar za su koma an muddin dai wasu matakan da aka ɗauka ba a canza su ba kuma ba a maida su 'yan majalisa na adamawa na pdp To kamar su ake sa ake tunanin kanta za su canje shekan su koma APC a 'yan majalisa? Wurin ashirin da uku daga cikin ashirin da biyar. Chief Joel haman joda ma da ke tsohon shugaban jam'iyyar rusa ya ce fa su kan suna nan daram. Akwai niyan a sake aiko mana da candidate wanda ba shi muke so ba. ba za mu yadda ba duk wa'anda suka yanka saboda haka na tsaya na ce da ni da eskonawa a gaban ku da za su iya su kore ni su ne ku su ne zattubai nan amma ba daga waje ba ne za a wuje kotu don kotu si ne end mu kuma muna har yanzu ba wanda ya yi challenge saboda namu babu to sai dai wani kusa a jam'iyyar kuma dan takarar gwamna Dr. Umar Ardo ya baiwa waɗanda aka rusa ne shawarar cewa sai dai su je kotu kotu mai da su amma jami'a ta ce ta rusa su kuma eh, eh, national working committee tana da powers based on the constitution ta rusa su amma akwai ka'idodi so ba sani ba ko sun bi ko ba su bi ba su amma su rike kotu kasan shine dama ni kullum dogara na a Kawo yanzu tuni har 'yan kwamitin riko da aka turo daga Abuja suka iso don jan ragamar jam'iyyar kafin gudanar sabon zaɓe. Ibrahim Abdulazizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A jihar Naija kuma duk da bijirewar masu bijirewa da kuma adawar masu adawa, ta dai Jarman Kwantagora Alhaji Umaru Nasko wanda gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya nace cewa shine zai gaje shi. ya bayyana aniyar shi ta tsayawa takarar gwamnan jihar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga birnin Mina. A jawabin da ya gabatar dai Alhaji Umar Nasko, wanda ya ce yana da basirar yin aiki na ci gaban jama'a duk kuwa da karancin shekarunsa, sannan ya ce idan har jam'iyyar ta PDP ta ba shi dama za a sha mamaki domin kuwa zai rike amana. Ina tsaye a gaban ku ni umar Mohammed nasko jarman kwantabura ina ɗaukan alkawali tsakani na da ku Allah ya raba ni da alkawalin da ba zan iya yin cika ba. Taron kaddamar da Alhaji Umar Nasko din dai ya samu halartar kusan kowane jami'in gwamnatin jihar ta Niger. Su ma 'yan majalisar dokokin jihar Niger kusan dukkansu sun zo gama abin da shugabansu Honorable Adamu Usman ke cewa a wajen taron. Majalisar jihar Niger muna zaman lafiya lau da gwamnatin jihar Niger. Saboda haka ne mun zo ne mu nuna maku tabbatacce cewa mu a jihar Niger tafiya muke tare Allah kuma ya ba mu sa'a. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu dai bai halarci wannan taro ba amma ya tura sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako domin ya wakilce shi. inda ya ce ga amana nan ya baiwa jama'a. To sako da muka ma jama'a cewa ga amana ga Umar Nasko ga abun da Allah ya nuna ma darba yau ya gani da zai tace ma Niger State ya kawo masu. Akwai masu ganin taron nan ma an wuce wuri wajen kashe kuɗin gwamnati. Me za ka ci akan wannan? To ni dai ni ma wallahi an kira ni ne. za ka kashe kudin gwamnati yau ni ne daga hannuna za ka rubo kuma ni ma an kira ni ne za ka gani na riga kowa zuwa nan domin an gaya man karfe goma na shigo kenan duk abubuwan nan da ya faru na ji ma ban san inda an samu abu su ba. Ba mu sa kuma ba. Ba mu sa ko ba. Ba mu sa ko ba. Tsohon gwamnan jihar Bayelsa dai dafriya Alamisiya da shugaban PDP na jihar Niger Honorable Musa Mali duk sun halarci wannan taro. Kawowa yanzu dai daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan jihar ta Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta PDP su kimanin takwas. Babu wanda ya ba da sanarwar janyewa al'amarin da ke nuna za a fafata a zaben fidda gwani na jam'iyyar ta PDP a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Daga jihar Niger sai Borno, inda gwamnatin jihar ta bullo da wani shirin raba kayan abinci kyauta ga marasa galihu a hwaɗin babban birnin jihar domin rage musu raɗaɗin talautin da suka samu kansa a ciki sanadiyar rigingimin da ake fama da su. Shirin dai zai tallafa ma mutane kimanin dubu hamsin masu ƙaramin ƙarhi da kayan abinci irin su shinkafa da man girki da kuma garin burabusko. Gwamnan jihar Kashim Shatima shine ƙaddamar da shirin a unguwar Gumari. taruwa da kuka yi taruwa da babu wani hayaniya jama'an da ya cancanta su samu wannan alherin babu wani ihu babu fada kuma adin zabi wayan da ya cancanta a basu taimakon nan kuma daga yau in Allah ya yarda za mu yi gwargwadon karfin mu mu ga cewa mun tallafa jama'a mu Alhaji Grema Tiraha shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da gwamnatin jihar Borno ta kafa don tallafa mutanen da irin waɗannan rigingimu daidaita da kuma marasa galiyu da ke faɗin Maiduguri da kewaye Gwamna ya shirya shine saboda wahala da yunwa da yake cikin al'ummar mu saboda harkokin kasuwanci da sauransu masu kananan karfi ba sa iya fita kauyuka yanzu hanyoyi duk a kulle shine gwamna ya to duba mutane wanda suke da kananan karfi a gidajensu su kuma tallafin ya ishe su to kamar ta wani hanyoyi za ku bi ku tabbatar da cewa wannan mabukaci ne ya cancanci a bashi wannan tallafi wato abin da muke muna amfani da shugabannin angwani ne saboda mu zabi mutane volunteers ko masu agaji mutum guda 60 a kowane anguwa kowane mutum guda daya zai kawo mutum guda goma kaga an samu mutum 600 kenan nan mutane za su duba mana gidajen da mabukata suke ciki dole sai mun je mun tabbatar mun bincika gidan akwai kwamitin da na da su musamman na binciken gidajen da aka zaba to kamar adadin mutane nawa za su amfana da wannan tallafi ne wato kowane anguwa ɗari shida shida za mu fara karo na farko don yanzu haka gwamnatin jihar Borno tana da abinci kimanin dubu hamsin da wani abu mutane karamar mm, birnin maiduguri da jere ne kadai kuma za ku yanzu za mu za soma birnin maiduguri da jere saboda mu muke da high influx na mutane kamar mutane da za da yan gudun hijira a kamar kuna la'akari da irin waɗannan mutanen su ma kwarar da gaske saboda gwamnati su mu yi musu tsari da musamman ma to kuma mutanen da suka amfana da waɗannan tallafi ke cewa me da me aka baki ne an bani mai da biski da shinkafa taimako da ne mana wannan Allah ya kara muku muna da marayu Allah ya taimaka muku kamar marayu ne a gaban ki kamar suna karatu an yi magana za a ba kamar kuɗin da za ku hau mashin saboda kayan ku kamar an ba ku wannan kuɗin tukuna ba ba mu a wannan gwaki Mariyamu to me da me aka baku yau an ba mu shinkafa da biski da mai eh, eh aka taimake mu da shi ah, muna godiya kwarai da gaskiya saboda taimakon da ya mana hmm. a gaskiya ce kamar da damu ba mu ga wanda ya mana taimako kamar haka amma shi kuma gashi ya taimaka wasu matakin da suka amfana da tallafin kayan abinci da gwamnatin jihar borno ta sun rabawa da kuma irin wahalhalu da jama'a ke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ka mu ci gaba ku shakata da wannan waka. Ilo na garba kana ama. Bajiro ma ebo ga masaula da goma, rige maza gona. Kakin da wajen sarki. Kudangana indon batun kiɗi. Kudangana indon batun kiɗi mu amma ya rige maza gona. gage nawa Hari na ba raba ji daɗi na ba An mace kai ana ya dage me ke maza hona gage nawa ke zargi Lalli di wanda ba shi a Mai wa kai na wanda ba ya kariya ciyo ke maza hona yanzu yana ta yana kashin yanzu yana ta yana bagalla yanzu yana ta yana ta gamce yanzu yana ta yana bagalla ga abu da ta ka kai ana zama doki je mana gona bayan lemani ise magi ya rumce ido na ka bata gamba kilo ka tare hanya dawo ka wuce iyakan gona Iye dawo ka wuce iyakar gona. ka wuce iyakar gona. Ije maza gona. Ga ake zawa giyar sarkin hanka. Ilo na garba kane ama. Magilo ma ebo e ga masara da goma. Na to ka doki. Kuma barka da shekara ta kawo ne. Sarkin dawakin sarkin ama. Yan da, ku yi mamurina. Ka dokin kiɗi kana amana ba. Ike maza gona. Kakin dawakin sarkin ama. Yan da, ku yi mamurina. Ka dokin kiɗi kana amana ba. Ike maza gona. Kakin dawakin sarkin ama. Lalli di wanda ba shi. Mai waka na wanda ba yin kariyar Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridun Hausa ga Muhammad Salisu Rabi'u daga kanan Dabo. sarshin jaridun hausa na wannan makon zai fara ne da ra'ayin da jaridar rariya ta buga game da hare-hare akan ƙananan yara ra'ayin ya fara da cewa taron da aka gudanar a birnin geneva ya nuna dole ne a kare 'yanci da haƙƙin mutanen da suke yankin da yake fama da yaƙi musamman ma yara ƙanana a ga cewar ba a kashe su ba kuma ba su samu jikata ba amma a halin yanzu da ake cikin harin da maharan boko haram suke kai wa garuruwan arewa maso gabashin kasar nan babu wanda ya fi shafa irin yara ƙanana da matasa inda za ka samu a wasu lokutan ko dai an sace yaran ko kuma dai an yi musu fyaɗe ko kuma an kashe su wasu kuma a bar su da mummunan rauni da dai sauransu a kuma shafin jaridar rariyar na hudu ta buga labarin da ke cewa shugaban hukumar sa ido kan kasafin kuɗi ta ƙasa chief victor morocco ya tabbatar da cewa faduwar farashin fetur a kasuwannin duniya ya yi matukar gurgunta shirin aiwatar da tanade-tanaden kasafin kuɗi na wannan shekarar inda ake fuskantar karancin kuɗin na aiwatar da manyan ayyuka har ila shafi na biyar na jaridar rariya ta buga labarin da ke cewa an arce da katinan zaɓe dubu biyar labarin ya ci gaba da cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta inec reshen jihar edo ta tabbatar da cewa katinan zaɓe na dindindin har kusan dubu biyar ne wasu 'yan daba suka kwace daga jami'anta kuma suka arce da su a ƙananan hukumomi tara na jihar edo ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa matsalar tsaro 'yan makaranta sun dukufa addu'a ta musamman a jihar adamawa labarin ya ci gaba da cewa a kokarin da suke na ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewa maso gabashin najeriya yara 'yan makarantar firamare sun kaddamar da gudanar da addu'o'in musamman a harabar makarantunsu 1943 a faɗin jihar adamawa addu'o'in na musamman wacce gamayyar kungiyar musulmi da krista nerec reshen jihar da hukumar bada ilimin firamare bai daya ube suka shirya sun tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da addu'o'in don kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na takwas, inda labarin ke cewa an cafke matashin da ya sace amarya a jigawa. labarin ya ci gaba da cewa a cikin makon da ya gabata ne hukumar tsaro ta farin kaya reshen jihar jigawa ta yi nasarar cafke wani matashi dan shekara 35 da haihuwa bisa zargin sace wata sabuwar amarya har tsawon kwanaki takwas a yankin gandun sarki da ke karamar hukumar malam madori da ke jihar jigawa muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria masu amare ku yi hattara kun ji an ware satar su yanzu eh. kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana a garba kuroka mai hoto gumi jihar Zamfaran Najeriya. Na kira ne domin in jinjina ma kakakin majalisar wakilai Alhaji Aminu Wajir, Chambon hannu baka da tsoro san mutanen tabbatawa bala'i maganin ka roƙon Allah ko kara da kai da ne kunya. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. mai magana rabi kano kan wabin kure mazaunin lagos agege isa loja namba 13 yau abubuwan da suke faruwa a rayuwar talakawan najeriya yau shine ya faru a hannun 'yan majalisar da dattijai na najeriya wani yau da kaman kullum muna kiraye-kiraye akan hukumar 'yan sanda abin da take ciwo mutane zarafi a najeriya ba kuke kau da fuskar ku yau gashi abin ya zo har gida ya same ku wannan abun kusan da za mu ce kai co ne da abun da muke gaya muku ga shi har ya zo gidanku ya zo ya same ku ubangiji Allah ya gyara wannan al'amari ubangiji Allah ya shiri wa'annan hukumar 'yan sanda ta Najeriya kuma barin jam'iyya da tambuwal yayi akan jam'iyyar pdp ya koma apc wannan abu ne wanda ake yin sa a siyasar najeriya wanda yake tsakanin ubasanjo da Atiku Abubakar ta faru an gama mulki kowa ina cikin jam'iyyarsa daban amma gaskiya shugaba gudulo ka ba mu mamaki kuma ka ba da dariya a cikin duniya ubangiji Allah ya gyara maka siyasar ka dan baka iya baka tsaya ka koya ka huta lafiya da karabi Kano kan wabin kure mazaunin Lagos agege isa loja huta lafiya idan america masu fadar abubuwan da talakawan Najeriya suke ra'ayi Allah ya ba kula da albarka ya Rasulullahi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Muhammad Kabir Muhammad. A yau na so na bayyana ra'ayina ne dangane da dambarwar da aka yi a majalisa da kuma jami'an tsaro. Lalle ni a gani na ina ga abin da jami'an tsaro suka yi sun yi daidai don saboda su 'yan majalisu su ɗanɗana irin wulaƙanci da cin kashi da ake yi wa talaka a ƙasar nan musamman ga irin abubuwan da yake faruwa da shi to yanzu haka su san cewa idan ya bar talaka wata rana zai dawo kansu su kuma da suka zaɓi wannan shugabannin yanzu haka za su gane su kuma san wani irin mataki ya kamata su ɗauka a kansu nan gaba na gode yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. Shugaba Barack Obama ya yi shelar yin wata gawurtacciyar kwaskwarima a ɓangaren shige da fice na Amurka yana mai bayyana shirin da cewa mataki ne na tsaka-tsaki wanda ba a huwa ce barkatai ba kuma ba ta korar ɗimbin mutane ba ne wanda hakan ba mai yiwuwa ba ne ma. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na biyana don yin wata muhimmiyar tattaunawa kan batun nukiliyar Iran. a yayin da wa'adin cimma cikakkiyar yarjejeniya kan shirin nukiliyar ta iran ke ƙara karatuwa 'yan sanda sun kama mutane bakwai a majalisar tarayyar ta najeriya a jiya alhamis a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin hana kakakin majalisar wakilai shiga ginin majalisar mai magana da yawon hukumar 'yan sandan najeriya emmanuel ojukwu ya gaya muryar amurka cewa 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ne lokacin da aka shiga fafatawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal su kimanin 200 wani likita a mali ya mutu sanadiyar cutar ebola bayan da ya jinyar wani limamin da shi ma cutar ta ebola ta hallaka shi wanda da wannan adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ebola a wannan ƙasa ta yammacin afirka ya haura zuwa bakwai hukumar lafiya ta duniya who ta ce kusan dai wani limami ɗan shekaru saba'in da haihuwa wanda ya fito daga ƙasar gini ne ya kai cutar ta ebola zuwa ƙasar ta mali an kai limamin wani asibitin ba mako a ranar 25 ga watan oktoba sannan ya mutu bayan kwanaki biyu a hukumomin lafiya a kasar ta mali sun ce suna sa ido kan wasu da ke da alaka da waɗanda suka mutu ɗin. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye a ciki har da shirin Musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. kamu mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da barka da juma'a zuwa ga hajiya Hauwa Garba Briyel a Damaturu jihar Yobe sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya Fatiga na Adifa da abin ke zaman ta hajiya Hurera da fatan duk suna nan lahiya tare da 'ya'yansu da jama'a su amin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da mai hada mana sauti dodone bahiro da injiniyan mu mr jim harman ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata allah ya sa mai karshen mako lami lahiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.